subscribe and sign up. Please da ba ko subscribe sanarwa don samun sabbin shirye da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Littafin kurkuku zango na biyu kashi na 61. Ta Obi da ta Hatim launi ɗaya ne ruwan toka. Hatim ya manna farin glass a idanuwansa. Hannun shi na dama haɗaɗɗiyar agogon azurfa ce mai kyan gaske. Zubanta ne a yatsun hannunsa. Jallabiyar Sharafuddin da ta His Excellency din launin brown ce, yayin da ta Senator Latif ta kasance milk kolo, Hankalinsu kwance suke shan firarsu, sun baro iyalansu a makwancinsu, yayin da su kuma suka haɗa majalisarsu a falo. Babban tire ne aka ajiye musu kan kafet ɗin. Samansa teapot ce mai ɗauke da green tea. Ga gajerun kofuna suna fira suna shan abinsu. Baba, mun cika ka da surutu ko? Senator Latif ne ya yi maganar yana duban fuskarsa. Daura hannu ya yi saman gemunsa tamkar yana kitsa shi. Ya ce ni ai banki ku yi ta soroto ba daga yau har gobe. Wallahi ba na jin gajiya da sauraron ku. Ina jin daɗin ganin ku a tare da ni. Na yi kewar ku sosai. Murmushi kowannen ya sake. In ka cire hatim da ya limshe idanuwarsa ga dukkanin alamu bacci yake ji kamar yadda baka gajiya da sauraron mu. Ba ma gajiya da faranta maka a cewar His Excellency Din. Limshe idanuwansa ya ɗanyi haɗi da jinjina kansa his excellency abdulrazak ya ce baba akwai wata magana mai muhimmanci da nake sanye da kai tunda yanzu duk mun haɗa a gabanka ina ga ya kamata mu yi a idan ka bani dama mayar da hankali obiyayi akan abdulrazak ina sauraron ka dangane da matasan family ɗinmu bai kamata mu zuba musu ido muna kallon su ba ya kamata kowannensu ya fidda matar da zai aura his excellency din ya ce ni kaina abin yana damuna wani abin ɗaura kan ma yaran tamkar ba su da ra'ayin ajiye iyali kaga Justin namu da Dr. Nawaz sam ba sa son in yi musu zancen aure murmushi Obi ya sake yana bin su da kallo ɗaya bayan ɗaya sinata ya ce har gwara ya Yazid idan na yi masa maganar aure sai ka ji ya ce ina da wannan burin baba insha Allah nan ba da jimawa ba zan fidda matar da zan aura ka taya ni da addu'a Allah ya bani mace ta gari mai girma Sharifuddin da ke sauraron yayyan nashi hannunsa rike da mug na ti da yake kurba da alama yana jin daɗin tattaunawarsu dim ya ce su ko waɗannan ba a maganar 'ya'yansu dama an ce magaji mafi a kansu na fara shaidar hakan ya eh, maganar yana nuna sharifuddin da hatim gyaran murya sharifuddin ya yi kafin ya soma magana a tsanake lamarin always namu sai addu'a ni ba na gane kansa mace ba ta gabansa na taɓa yi masa zancen aure sau ɗaya sai ce mun yayi baya son ya daura wa kansa nauyin da ba zai iya sauke shi ba murmushi wannan sai sake obi ya ce kada ku takura kanku a kansu lokacin yin auren nasu ne bai yi ba da zaran tam yayi babu wanda zan saurarawa a cikin su sai dai kawai su ji sanarwar ɗaurin aurensa a masallaci jinjina kai sanata yayi baba ka kawo shawara mai kyau mu haɗa su da abokiyar rayuwarsa tunda muna da 'yan mata a family namu His Excellency Abdulrazak ya ce, wai ina ɗan uwan Mubarak ya je ne? Wai ina ɗan uwa Mubarak ya je ne? Senator Latif ya ba shi amsa da cewa, ɗazire muna zaune na ci wayarsa na rori har na ce masa ya duba ta ana kiransa. Tun da ya fita har yanzu shiru bai dawo ba, watakil ya wuce gidansa. Mu ma ya kamata mu je mu kwanta, mu huta a cewar din. Laura ido Obi yayi akan fuskar Hatim, babu alamar yana sauraron su. Gyaran murya yayi masa, haɗi da zungurin kafaɗarsa da hannu. firgita yayi ya waro idanuwansa yana faman ya matsa fuska idan bacci kake ji ya kamata ka je ka kwanta girgiza kai yayi a'a ba bacci nake ji ba ina sauraron ku da zolaya sanat el hal sanat latif ya ce oh mu ka maida shashashu mun saki baki muna ta soroto ka kasa kunne kana sauraron mu wato ka fi karfin ka tanka mana mai girma sharafuddin ya ce bacci yake ji ba ba sauraron mu yake yi ba tun ɗazu na lura da shi baba ne ya farkar da sa da shi ya faɗa yana duban hatim malam ka tashi ka je wurin iyalanka ka kwanta ka huta ya mutsa fuska hatim yayi na faɗa maka baba ci nake ji ba ido na biyu ya faɗa yana zare masa manyan idanuwan shi dariya suka sake ga gabaki ɗayansu kafin wani ya kuma furta kalma kwatsam ba zato ba tsammani kunnuwansu suka jiyo musu sautin fashewar glass baba obi ya ce kuna jin abin da nake ji kuwa ko dai kunnuwana ne suka jiyo min ba daidai ba Senata ya ce, kamar fashewar glass, bari in duba. Ya faɗa yana miƙewa tsaye. Karaf idanuwan shi suka sauka akan giant snack ɗin da ke kokarin faɗowa ta kofar glass ɗin. Wani ɗaki da ke a can upstairs hawa na uku. Ras, ya ji gaban shi ya yi mugun faɗuwa. Muryarsa na rawa ya furta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jin ya zabga salati ya sa sauran 'yan uwan nashi suka yi saurin miƙewa tare da ɗaura idanuwansu saitin inda Senate yake kallo. tashin hankalin da ba a sanya masa did sun yi matukar firgita da ganin dan kareren macijiya da ke bin jikin beni yana kokarin sakowa downs jikin baba obi ya hau yin kirma abin ka ga tsoho ido ya raina fata lamarin ya ɗaure musu kai dan ya ce din ya ce maciji kuma ta yaya aka yi shigo gidan nan ina jami'an da ke tsaron shi wannan wani irin ganganci ne kafin wani ya ba su amsa kwatsam suka jiyo takun tafiyar jami'an isot da gudun gaske suke shigowa cikin falon hannayensa rike da bindigo a tare suka haɗa baki wurin furta yalla bai ku kwantar da hankalinku za mu kawar muku da shi a matukar roɗe babu obi ya ce ba ku da hankali ta ya aka yi kuka bari maciji ya shigo gidana a haka suke faɗin a haka kuke faɗin mu kwantar da hankalinmu kun mance ne ba kwa ganin girman shi ta ya za ku iya kama shi da sauri sanata ya tara numfashinsa baba kai hakuri za su fitar da shi mu bar su su yi aikinsu ɗaya daga cikin jami'an ya ce ka yi hakuri yalla bai ba laifinmu ba ne mu kanmu ba mu san ta yaya aka yi ya faɗo cikin estate ɗin nan ba babu wanda ya san daga ina yake da hannu din ya nuna musu hanya ku shiga ku yi aikinku da sauri suka nufi benin a daidai lokacin Unesa da ke ta faman gudu ta shigo cikin falon tana haki duk ta fita hayyacinta kusan a tare suka ɗaura idanuwansu a kanta da mamaki akan fuskokinsu suke dubanta kafin wani ya yunkurin yi mata magana chief owis ya faɗo falon tare da big guy sun yi mamakin ganin shi babu wanda ya san yana a kasar tsabar firgici da tsoro ya hana obi furta sunansa sai faman bin sa yake yi da kallo umarni ya ba big guy akan ya ɗauki Onesa ya maida ta gida jin ya furta hakan yasa ta watsa da gudu cikin falon bata nufi ko ina ba sai saman benin da zai sada ta da macejin. da gudu big guy ya bi bayanta cikin shi shekar kuka take faɗin. dan Allah kada ku kashe shi wallahi ba maciji bane dan uwana ne da ni shi dan ko hannunta big guy yayi ta rinka kiciniyar kwace kanta baranta a matukar ɓace ta so ma zazzaga musu masifa tana faɗin wallahi babu inda zan je na ce muku ɗan uwana ne ku kyale shi ku daina harbin sa, tunda bai cutar da kowa ba wayyo Allah na da nishɗina sautin koke-kokenta ya cika gidan hatta sauran mazauna gidan Babu Obi sai da suka jiyo ta. Ɗaya bayan ɗaya masu aikin gidan suke fitowa daga magwancinsu. Prabin bai jima da shiga ɗakin Hajjati ba ya jiyo sautin kukan mutum a gidan sai gashi ya fito Hajjati na a biye da shi Hajiya Saratu kuwa jin sautin kukan ya sa ta fito daga daki. ta shigo falon ko da ta yi arba da Unesa ga jami'ai da kuma shargegen maciji da ke bin bango hannayenta biyu ta ɗaura a kai tana ambaton inna lillahi wa inna ilaihi raji'un maciji a cikin gidan nan wace ce wannan yarinyar ya aka ya shigo a ruɗe ta furta hakan kowa ya shiga rudani. jami'an sun dage sai an taya masa harsashi suke yi ganin suna kokarin yi masa illa ya sa unesa ta yi wani irin kukan kora ta bangaje Big Guy da iya karfinta ta karshe ta haura sama da gudun gaske duk yanda suka so su kawar da ita sun gaza yin hakan har sai da ta yi nasarar karasawa inda yake tsawa suka rinka daka mata suna korarta daga gabansa amma ta ki matsawa macijin ya biya nan da kansa ya dunkule waje guda a saman bulo lallabe shi ta da bazan rigarta tana kuka tana faɗin danishi shi don Allah ka saurare ni ka taimaki rayuwata bana so na rasa ka ka canza halittar ka ka tabbatar musu da cewa kai mutum ne ba maciji ba idan ba haka ba za su iya kashe min kai cikin jin kona rai take furta magana ta kankame shi kamar za ta mai da shi jikinta jami'an sun nutsu suna kallon ikon Allah Hajiya Saratu sarkin tsoro sai fama baza idanuwan da take yi Baba Obi yana labe bayan mai girma Sharifuddin Senet ya riko hannun shi dake ta yin kyarma a hankali Hatim ya zare farin glass din dake a saman fuskar sa ya rike a hannun shi komai da ke faruwa akan idanuwan shi tamkar mafarki suke kallon lamarin an rasa wanda zai janye ta daga jikinsa abin da ya daure masa kai babu alamun macijin zai cutar da ita duk da baya iya furta mata magana ranta yana bata cewar yana son ya rikide ya koma mutum sai dai ya kasa yin hakan jikinsa ya ɗau zafi sosai cikin sanyin murya ta soma yin magana hawaye na ci gaba da wanke fuskarta dan uwa na raba raina dan Allah ka canza halittarka idan ba haka ba babu wanda zai yarda cewa kai mutum ne za su ci gaba da cutar man da kai ta faɗa tana kara kankame shi a jikinta umarni always ya ba jami'an akan su daina yunkurin harbin sa amsa masa suka yi da to ya faɗi hakan ne saboda ya fara kokuntan mutum ne kamar yadda ta faɗa a faɗa ce ajiya saratu ta ce akan me zaka ba su umarnin su daina sa idan ya cutar da wani fa ko kallo bata ishe sa ba muryar baba obi na rawa ya furta ku kashe macijin nan bana son ganin shi ku kawar mana da shi baba ka kwantar da hankalinka ni na yarda da maganar yarinyar ba maciji bane mutum ne mai girma Sharifuddin ne yayi maganar a harzike obi ya ce ta yaya mutum zai zama maciji hakan ba zai taɓa yiwuwa ba ni ba zan taɓa yarda ba ku kawar mana da shi kawai idan ba so kuke zuciyata ta buga ba ita kuma wancan yarinyar mai kasada yar wace ce ku ɗauke mana ita da ku ɗauke ta daga jikinsa kada ya sare ta yayi maganar yana nuna Onesa da sandar hannunsa duk ya fi ya firgice musu big guy ne ya kutsa ta cikin jami'an ya nufe ta muryar sa kasa kasa tamkar ta mai yin rada ya furta unesa ki tashi mu tafi gida za a dawo miki da shi make masa kafada ta yi labbanta duk sun bushe sun faffashe babu inda zan je ina a tare da shi idan nayi nesa da shi ba za ku iya sarrafa shi ba zai iya guduwa ya tafi wani wajen makiya ya rinka yi mata akan ta miƙe amma take tashi hakan yasa sa chief always matsowa ya haura saman benin ya nufe su darewa jami'an suka rinka yi suna bashi hanya har ya kai ga karasawa inda suke fafadan tafin hannayensa ya daura a saman unaisa ya dago ta tare da daura ta saman jikin shi juyar da juyawar da zai yi da niyyar ya tafi da ita giant snake din wato macijin yayi wani irin girgiza da gudun gaske ya bi bayan Owis da ya dauke ta jami'an suka saita shi da bindigu Owis ya hana su harbe shi yace ce musu su bar shi akwai dalilin da ya sa yayi hakan yana tafiya macijin yana bin bayansa kasancewar ya daura ta saman kafaɗarsa. tana iya kallon giant snake ɗin da ke ta faman jan ciki yana nufo su ta tamkar za su kare muryar ta shaƙe take ambaton sunan danish ganin macijin zai sauko downs down ya sa hajiya saratu ta watsa da gudu zanin ta har yana kwancewa ta riko ta nufi hanyar bat ɗinsu a guje ta shiga ɗaki ta datsa kofa ta bi tagogi duk ta rarrafe su a ƙarshe cikin toilet ta shige ta yi cikin toilet ta shige ta kulle kanta hankalin baba obi yayi matakar tashi sai kara kanka mai jallabiyar jikinsa mai girma amin sai kara kanka mai jallabiyar mai girma sharifuddin yake yi hatim kuwa ko kaɗan bai ji tsoron macijin ba tsabar mamaki ne ya hana su furta magana kowa ya baza ido yana kallon ikon allah duk inda owis ya yi da ita sai macijin ya bi su Ficewa ya yi daga falon ya nufi motarsu da suka yi bakin ɗinta a bakin interior hall. Ya buɗe ta shigar da Unesa back seat na motar, ya buɗe front seat a mazaunin direba ya zauna, ya yi mata ki da gudun gaske ya fuzgi motar ta cikin glass ɗin motar take kallon macijin da ke ta bin su da karfi. Ya daka uban tsalle ya haura saman motar ya yi kwanciyar shi. Ajiyar zuciya ta sauke ganin yana a tare da su, bai nufi ko ina ba sai sashin da gidansu yake. Ta gate ɗin baya ya shigar da su a bakin interior hall chip. Ya yi bakin ɗin motar ya fito ya bude seat din ya caci nesa ya dauke ta a saman kafadarsa ya nufi babban falo da ita hankalin shi kwance tamkar bai san da zaman macijin ba sakowa yayi daga saman motar ya bi bayansa da gudun gaske yake jan jiki cikin takun sauri obis ya haura saman upstairs da ita kafin ya karaso second floor macijin ya riga shi isa wani wawan tsalle daka ya bi ta jikin beni ya fado ta gaban gabansu kokari yake ya nannaɗe kafafuwan obis sai dai ya kasa yin hakan saboda always bai bashi damar rike masa kafa ba sai kakkauce masa yake yi a haka ya karasa bedroom din Danish ya shiga daga ciki ya kwantar da ita a saman gado shigowa ɗakin macijin yayi yana faman huci kamar zai kai masa hari saman gadon ya haye yana faman bin mattress din always dake a tsaye ya goya hannayen shi a saman kogunsa ya nutsi yana kallon su macijin ya nannaɗe jikinsa a gaban unaisa ya ɗauko da kansa yana kallon owis duk a tunanin shi wani abu zai yi ma unaisa shi yasa ya biyo su shi kuma owis da ya fahimci baya iya cutar da ita shi yasa yayi dabarar ɗauko ta sai gashi ya ci nasara akan shi fitowa ya daga ɗakin ya ja kofar yayi yi lukin ɗinta ya bar su su biyu a ɗakin ya nufo down hankalinta ba karamin tashi yayi ba zuciyarta sai dukan uku uku take yi tsananin tsoro ne ya kamata, amma saboda kaunar da take yi masa ta kasa motsawa duk ta sha jinin jikinta muryar ta na rawa ta furta sunan shi danish dina juyowa macijin yayi da kansa yana dubanta jikinta na kirma saboda karfin hali a haka ta miƙa masa hannunta jan jiki ya so soma yana nufarta saman kirjinta ya nannaɗe kansa wani irin sanyi ta ji ya ratsa ta lokaci ɗaya ta daina jin bugun da kirjinta ke yi mata a saman fatar shi ta ɗaura hannunta a hankali take shafa shi duk don ta kwantar masa da hankalin shi ita kadai ce za ta iya fahimtar shi a halin da yake ciki tafiya cikin nutsuwa ce biya isa kofar fita daga fat din kafin ya karasa muryar Bosman ta katse masa hanzarinsa yalla bai chak ya tsaya da tafiya ya waiwayo yana duban su su biyu ne suka fara shigowa shi da big guy daga bayan su sauran jami'an ISOT ne da suka biyo su hankalinsu duk ba a kwance yake ba musamman ma Bosman da ya ji labarin abinda big guy da ya ji labarin a bakin big guy shigowarsa kenan gidan duk wannan budurin da ake yi bai da masaniya yana a fat ɗinsa fuskar chief always ta canza zuwa yanayi na damuwa yalla bai ina macijin yake big guy ne ya jefa masa tambayar da kyar ya iya buɗe baki ya furta yana a ɗakinsa tare da yarinyar na kulle su waro ido waje suka yi suna kallon shi muryar bosman na rawa ya furta kana nufin tare da angel ka rufe su a ɗaki idan ya cutar da ita fa gabaki ɗaya biya ruɗe biga ya ce ka kwantar da hankalinka ni na fahimci hikimar yin hakan da a ce bai ɗauko ta ba macijin ba zai dawo gida ba ba mu san inda zai shiga ba amma yanzu ka ga mun kulle shi a ɗaki ta dalilinta cikin rashin fahimtar kalaman big guy bosman ya ce ba zai yiwu ba Ya fa aka kulle a ɗaki ɗaya da maciji idan ya kashe mun ita fa dafa ga faɗarsa always ya yi da hannu ɗaya ka daina kiransa maciji mutum ne ba zan iya yin abin da zai cutar maka da yarka ba kamar yadda kake jinta ni ma haka nake jinta fatan ka fahimce ni gida kai yayi still hankalinsa bai kwanta ba a wani daki ka kulle su a takaice Owe sai furta a dakin sa jiki na rawa busman ya watsa da gudu ya nufi upstairs Chief Owis ya mai da duban shi ga big guy abubuwan nan sun fara fin karfin kontrol. ban kuma san me zai iya faruwa ba saboda haka ka kira dan uwansa watakila zai iya controlling din shi ka je ka zo da shi ya faɗa in a cool voice amsa masa yi da to da sauri ya juya ya fice daga ɗakin kallon sauran jami'an yayi ku koma bakin aikinku ku tabbatar kun sosai cikin girmamawa suka amsa masa da to juyawa suka yi da sauri kowa ya nufi hanyar komawa bakin aikinsa shafa sumar kansa ya da tafin hannun shi na dama ya yanke shawarar komawa gidan obi ya san suna cin hankali duk a tashe ba lallai su iya rantsawa ba cikin takon sauri ya fita daga fat din ya nufi ɗaya daga cikin motocinsa wani jami'i ne ya nufe sa da sauri ya buɗe masa motar ya shiga mazaunin baya shi kuma ya zauna a driver seat ya yi ma motar ki ya tashe ta suka nufi cikin obi estate unesa tana a kwance idanuwanta sun kumbura Suntun. kuma tanta sun yi jawur saboda kukan da ta sha busassun hawaye ne a saman fuskarta ta limshe idanuwanta akan giant snack din da ya daura kansa saman kirjinta karatun alkur'ani take rera masa cikin dasasshiyar muryarta da kyar sautin ke fita macijin ya yi lamo sai kara narke mata yake yi ga dukkanin alamu yana sauraron ta da karfi ta jiyo muryar bosman yana kwala mata kira daga waje unaisa unaisa a hankali ta soma kokarin raba jikinta daga na macijin ta lallaba ta sako daga saman gadon tana ci gaba da yin kira'ar alkur'ani agogon bangon ɗakin ta kalla kwalmas karfe goma na dare a jikin glass door din bosman ya jingina yana leken su karasowa ta yi gaban kofa tana fuskantar suna fuskantar juna bata san sa'ad da ta fashe masa da kuka ba cikin shi shekar murya take faɗin kaga irin kaddarar da ta sami dan uwana ko na yi kokarin na fahimtar da su cewa mutum ne amma sun kisa gane sai harbin shi suke sai harbin shi suke yi da bindiga tsananin tausayi ne ya kama shi ganin yadda ta canza saboda damuwa cikin kwantar da murya ya ce yana ina matsawa ta daga bakin kofar karab idanuwan shi suka sauka akan giant snake ɗin da ke nannaɗe saman gadon kamar bacci yake yi gunaisa bai cutar da ke ba tambayar da ya jefa mata kenan girgiza masa kai ta yi a'a bai yi min komai ba don allah ka taimaka min shi na san kai kaɗai ne za ka iya fahimta ta jinjina kansa ya ɗanyi oke ki kwantar da hankalinki ki daina kuka ba na son ganin cikin damuwa fuska a maraire ta ce dole in damu bosman rayuwar ɗan uwana abin tausayi ce ba za su taɓa kyale shi ba tun yana jariri suke cutar da shi har zuwa girmansa sun kisa kyale bawan Allah nan mugaye insha Allahu ba za su taɓa yin nasara akan shi ba idanuwan shi tuni sun ci ciko tab da kwalla dan Allah ka taimaka mishi akwai ruwan zamzam da ake bashi na addu'a ina da tabbacin idan ya sha zai dawo daidai cikin sanyin maiya ya ce a ina za a same shi dan uwanmu ne ya bani adres din gidan da za mu ɗauko. na manta takardan a cikin aljihun uniform dina ai ka ce min kayan suna a hannunku idan ka duba za ka ga wando na launin baki mu uku ke da kalar kayan da ni da batun sai na da nishi please ka bincika ka dauko ta Allah ya sa bata faɗi ba na san ma zai yi wuya a samu zamzam ɗin ko da an samu takardar adireshin insha Allahu za a nemo zamzam ɗin ki koma ki zauna amma please kada ki bari ya cutar min da ke amsa masa daidaito ajiyar zuciya ya sauke tamkar kar ya tafi ya barta haka yake ji duk da ya yarda yaron ba zai iya cutar da ita ba tunda gashi ya same su a saman gado ɗaya ba tare da ya sare ta ba shi tausayin yaron ma yake ji juyawa ya da sauri ya nufi downstairs komawa ta yi saman gadon ta haye ta kwanta daga gefensa ta ci gaba da yi masa karatun alkur'ani Allah sarki wannan kenan to Allah ya sa a yi nasarar kawo maganin nan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin kurkuku zango na biyu kashi na sittin da ɗaya, ta obi da ta hatim